Tsohon gwamnan jihar Niger, injiniya Abdulkadir Kure ya tsallake rijiya da baya, sannan wasu mutane tara sun jikkata a ciki har da ‘yan sanda biyar a wata gamar siyasar da aka yi a garin Sulaja ta jihar Niger. Magoya bayan PDP da na APC ne dai suka kabre da fada a yayin da tawagar jam'iyyar adawa ta PDP ƙarƙashin jagorancin injiniya Abdulkadir Kuren da suka je sulajan domin yakin neman zaben ƙananan hukumomin jihar da za a gudanar a ƙarshen wannan mako. Jam'iyyar PDP dai ta zargi ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Lado Sulaja da shirya waɗanda suka afka masu kamar yadda mataimakin shugaban PDP barista Tanko Beji ya bayyana wa manema labarai. Suka fara jefe-jefen kwalabe har aka fasa ma DPO Suleja kai jini na zuba da wasu 'yan sanda. To mu shugaban mu mai girma injiniya AA Kure da ya ga haka ya ce a'a siyasa mai rai ke siyasa. Ga DPO dai ya ce ba su da dama mu muke da. To ina wannan dan majalisar tarayya ya samu permit ya shigo da mutane su zo kuma su hana wasu shiga. Shi wani dan majalisar tarayya ke. Na Suleja Gurara wanda ake kira Honorable Lado. Shi ya zo da mutane da 'yan banga da mutane suna kone-kone a titi suna jefe-jefe. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin ASP Bala Elkana shine kakakin 'yan sandan. Wani abin da ya faru da 'yan PDP um, ne ke da rani yau, na Sule Jalado shi kuma ya tsara mutanen shi ma ya fito kan hanya da ya sai suka hazo abin sai kawo musu rikici. Amma dai mun samu magance abin kuma an jima mutane raunuka ko ga namu bangaren ma 'yan sanda mun samu eh an ce hada DPO na ku da gaske ne eh hada DPO na motoci guda to daga bisani dai na kira ɗan majalisar wakilan ta wayar salula honorable Lado Sulaja ga kuma abin da yake cewa ta yaya za a ce muna mulki muna gwamnati mu da muke zaman lafiya kasa nan kuma a ce gangar APC ta ce ma wasu hari hari. Kawo yanzu dai 'yan sanda sun ce ba su kama kowa ba akan wannan lamari amma suna gudanar da bincike. Wannan al'amari dai ya zama tamkar wata manuniyar da ke nuna akwai buƙatar ƙara ɗaukar matakan tsaro a jihar Niger a daidai wannan lokaci na hada-hadar zaben ƙananan hukumomin da ke da matuƙar tasiri a matakin karkara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.